Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Bayan watanni da dama da dakatar da karatun boko a jamhuriyar Nijar ta la'akari da tafiya babban hutun 'yan makaranta da ma allobar corona virus a tsakiyar wannan makon ne da ke shirin karewa hukumomin kasar suka ba da izinin komawa azuzuwan karatun boko na firamare da na sakandare a gundumar birnin kwanni lokacin makarantun ne na boko na gwamnati da masu zaman kanunsu sun karbi wannan gayyatar ta hukumomin kasar kamar yanda Ali Goje shugaban ma'aikatar da ke ke kula da bunƙasa karatun boko a kankana azuzuwa na gundumar birnin Kwanni ya mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala zagayen gadi da idanuwa da hukumomin gundumar tare da su suka yi game da komawa makarantun nan bokon. Yau ne aka yi ta kuma tare da kumuka muka je cikin lakunoni kungan musawa duka sun zo yan lakwal suna nan kenan aiki kama shi za a yi irin yadda ta kamata kan da mu yi taro da direktorin lakwal saboda duk inda direktor yake ta kamata ya zo wurin aiki ne kwana goma sha biyar kan da a fara don a samu a yi shirye-shiryen rantare amma nan kun san matsalolin da muke gani wajen sa yara lakwal saboda daga 10 september zuwa 30 september ta kamata a ce uwayen yan lakwal sun kawo sabin yara wanda za a rubuta amma duka da kiran da ake yi cikin radio magabata suna yi inspectorori suna yi wayan wasu ba su kawowa sai an fara lakwal ma inda muka zagaya yau alhamdulillah shi ma malam gado shugaban makarantun nan boko na sakandare da kwaleji na wannan gundumar ya yi mini karin bayani game da komawarsu a fagen aiki duk da cewa akwai sauran zomo kaba a wannan duniyar game da allobar coronavirus dangance da shirin koma makaranta sai mu ce alhamdulahi tare da ku dai delegation karkashin jagorancin prefe na birnin kamfani duka mun kewaya mun cikin ecol kuma mun je mun ishe da mushuna da 'yan makaranta duka kowa ya zo mun samu kuma duk inda mun ka zo mun yi musu jawabi mun yi musu barka da sabuwar shekara kuma an yi musu jawabi da fatan wannan shekara ta zamanto an yi ta lami lahiya mu dai ga wajen mu nan a sai ma secondary insha Allah muna tsammanin nan da lundi ana yi a fara karatu waɗanda ke da klasoshi dai nan cikin garin kwanni muna tsammanin suna iya su fara karatu tunda da de su can director sun yi reunion da mushuna an riga an yi amfula de tan kenan ba abin da adda saura sai mu ce karatu isa a nasu bangare shugabannin makarantun nan boko na gwamnati da masu zaman kanun su sun nuna gamsuwar su game da wannan komawa a azuzuwan su na karatun boko na wannan shekarar sunana madam abdulkadir jamila gaskiya koma gaskiya mun yi farin ciki yara sun zo uwayen yara kuma sannan sun ji daɗin ba da kwarai don saboda saboda abinda ma ba mu tsammani ba na gaskiya mun same shi wayan yara suna ta zakwa suna abin ga yanzu. kuma gaskiya da an kai rantire masha Allah wallahi ba a dai komi sai da a ci an gode ma Allah sai mu ce alhamdulillah da Allah ya gwada mana wannan rana lalle jiya le 15 jeudi 15 ne an ka koma lokol. Eh, to ka san har kan prive bale na cikin abin nan kasa nan ya mai ya bambanta da mu da muke cikin kasa wajen prive to ba mu samu yara duka da ranar rantare tunda sai faran sun kiji ana rantare sannan ne za su zo su rubuta yara to hali yanzu muna ista da na recruitment na yara allah ya maido mu sai godiya ga allah kuma muna roƙo Allah shi kama mun Allah samun hannu bisa gaggawa shekara da mun ka fara lami lahiya Allah samu karshen ta lami lahiya da mu da mushanni da yaran Allah ka gama hankunan mu don duk ana aiki in ba da hankali guda ba abun bai zuwa daidai kuma babban abu da uwayen yara yanzu kun gani matakin da muka ɗauka bana muka ce to yanzu kusan kin da aka sako a kawo shika biyu shika uku shika nawa kun gani har yanzu a sassan yara suna nan da yawa ba a bada ba bar mun yi insiste don farko mu haɗu yara wa yara su zo su bi kuɗin yara bai zama kullum a ce kwalli ba a bi kuɗin yara shekara goma sha biyu shekara guda kun gani abuna da taimako na gwamnati ya taimaka nan wurin wannan kenan bai kamata ba uwayen iya su tsaya sunana abdullahi kado ni ne na sai asfili fulangu kama yadda allah ya kaddara yau mun samu kowa makaranta yau da yake duka lokacin makaranta sun kuma makaranta a cikin gida amma haka sai su yi samu yara sunana muhammadu yakuba ɗaya daga cikin shagororin al'iman eh, shekara ta fara gaskiya masha allah eh, life ga sunan ɗalibai suna ta tahowa lalle mu kam sai mu ce rantare ta fara a wajen mu insha allah a cewar alhaji ambu ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar uwayen ɗalibai na birnin kwanni kuma mai tallafa musu da kayan aiki da suka hada da gina azuzuwa da littattafai da ma sauransu sun yi farin cikin wannan komawa boko a wannan shekarar ta bana. Alhamdulillah rabbil alamin da Allah guda muna Allah dawo da lokacin da za yara ‘ya'yanmu da jikokinmu za su koma makaranta. Fatanmu da su da malaman su Allah ya ba su lahiya kuma Allah ya ba su fasaha dukkan su yadda za su taimaka ma makarantun ne. Mu kuma waɗanda ke taimakawa da waɗanda muke son su kama. Tunda har na ji wani wannan mutum guda cikin kiraye kirayen da muka yi na ji wani ba Allah ma ya kawo wani taimakon wani kujeru to wannan muna mishi godiya muna fatan kuma Allah ya sa a samu wasu ire-iren shi waɗanda ke amsa kira da aka yi duk da yake an koma boko domin uwaye da hukumomin kasar sun dai gaji da yawan garran yaran da yawan kukan da uwaye ke yi game da ɗaukar hankali da ma jan magana da yawan wasanni da yaran ke yi to a yau ana iya cewa akwai jan aiki gaban gwamnati ganin cewa mafi yawancin makarantun nan da muka ziyarta ba matakan kariya ko na tsawar tazara alhali ko allobar coronavirus har yanzu akwai ta a dukkan ƙasashen duniya haruna haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai muke dole. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai Jama'a masu sauraron mu da warhaka. A yau ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya leka kasuwar katako ne a nan cikin birnin Jos. Kasuwar ta katako wanda ake zaton ta samu fiye da shekaru arba'in tana ci, tana da sassa daban-daban da ake sai da kayayyakin sawa da na abinci da kayan gine da na kayan kicin da dai sauransu. A nan da ina kasuwan katako ne kuma ina tare da wani wanda yake sai da kayayyakin eh, wato su labulen ɗaki da sauransu. Ya sunanka? Sunana Sagiru Abdullahi. To sai giro mai kake saidawa a nan kasuwan katako? Zanin gado da labule da bargo da tawul da rigan kacifa da bed kwaba Kai ban za a ce ka yi shekara nawa kana wannan kasuwanci? Akalla zan yi kai shekara ashirin na wannan sana'a. A nan kasuwan katako? ka nan kasuwan katako. To amma me ya baka sha'awan wato sai da irin wayannan kayayyaki na musamman na gyaran gida? Abin da ya bani sha'awa domin sana'a ce mai kyau wacce gaskiya tsakani da Allah wannan sana'a sana'a ce akwai alkhairi a cikinta. To amma su waye da waye kwastomominka kamar masu zuwa saya kenan akwai mutane da barkati ga sanan akwai hausawa akwai inyamurai akwai yarabawa to anan naga wato labulen window kenan ko kuma taga da su kofofi ga sunan kuma kala kala kudin su daban-daban kenan kudin su daban-daban ne mhm. an labulan ya akwai mai kauri wani zubin muna sai da dubu biyar muna sai da dubu biyu akwai wani muna sai da dubu biyar yadi ɗaya ke yadi ɗaya eh. mm. wato waɗansu ma na gani kamar har da rigan kujera da ake saidawa masu kauri a nan shi ma ya kuke saida su yadi ɗaya muna saiwa dubu ɗaya ɗari tara har ɗari takwas da masu muna sai da shi insha Allah. To akwai su tawul tawul ma da ake amfani da shi wato wajen rufe jiki ko kuma na wanka da sauransu. Eh, akwai tawul tawul na rufe jiki gashi nan tawula su ma akwai babba a kowane muna sai dubu biyu dubu ɗari biyar akwai dubu ɗaya ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ma a ciki. To a nan dai kuma ina tare da wani matashi wanda yake sai da wanduna a nan kasuwan katako sunanka? Sunana Ibrahim Isa. Malam Ibrahim me kake saidawa? Ina sayar da jeans da shirt da takalma ma da yaka. Iya na maza nake sayarwa abin da ya bani sha'awa in sayar da kayan lokacin ina makaranta ina dan shigowa siyan kaya daya biyu sai nake ganin samari matasa kamar ni suna yin harkan to abin sai yana daukan hankali na. To a cikin haka wani bin na zo na siya abu daya biyu in na fita a unguwa abokanai na wasu su rika tambaya na ina na siya wani bin su siya su bari ba to abin da ya bani sha'awa kenan kuma ya burge ni har Allah ya ce n ne yanzu ina cikin harka. To amma daga ina kuke samun wayannan kaya kuke saye? Eh wayannan kaya muna samun shi daga kasashe kamar Ingila, korea Amerika. To ana batun cutar nan ta corona virus yanzu ya kuke samun ana shigo muku da waɗannan kayan? Eh gaskiya samun kayan yakan ɗan yi wuya yanzu amma batun corona bai taba mana bai taba mana kayan mu ba amma kayan dai da yake abubuwa ne international international sana'a ne to abin da ya dan zama yana dan wuyan samu dai ba kamar shekarun baya ba dai to a farashi fa eh farashi gaskiya yanzu ya dan haura kaɗan abin da ya sa ya haura saboda yanayin kuɗin mota da kuɗin jirgi da yake kawo mana shi Najeriya da kuma kuɗin mota da yake ɗauko mana shi ya kawo mana shi Jos to abin da ya sa farashi ya dan canja kenan sai kuma lokaci dala in ya hau kayan namu ya kan hau To yanzu kaman tun da kana sai da jeans na maza wato wanduna na maza kaman farashin yakan kama nawa? Eh muna sai da shi dubu biyar duka muna sai da shi haka. Riga muna sai da shi shi ma bakwai. To har ila yau da ina kasuwan katako a nan cikin birnin Jos. Malam me sunanka? suna na alhaji isiyaka ina sai da kaya ne a nan kasuwar katako kaya na sawa na mata da na maza da na yara akwai riguna na mata kamar skate da riguna da dan dogaye riguna na mata da kuma kayan sanyi zuwa su socks da huluna da sauransu duk akwai to kayi maganan kayan sanyi kuma a nan jos gari ne na sanyi ana samun kasuwa sosai kuwa eh ana samu mo especially idan lokacin sanyin yayi yanzu dai kan ba kaman lokacin sanyin ba amma kan dan sanyi a hankali amma idan lokacin sanyi zaki ga mutane saboda yanayin weather wani ma bako ne a garin dole zai nema abin da zai sa wani ma yana garin saboda yanayin sanin garin sai ya nema ya dan kara da wanda yake da su da ana yi amma ina kuke samun waɗannan kayayyaki to kayayyakin dai akan samo su ne daga wurare daban-daban eh amma dai kaya ne da suke fitowa daga kamar wasu kasashe amma ban tabbatar daga inda ake kawo su ba amma dai ana samun sa haka a wurare daban-daban yaya farashin wannan kaya eh farashin daidai gwargwado yanayin da ka ga abubuwa ya tashi ko ina duk wani lokaci za ki ga rigar da daka siya naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar idan aka samu lokaci sai a ɗan ƙara mutu saboda yanayin ƙasar ne gaba ɗaya ba wai nan ba ne to da yake na fahimci cewa wato yawancin wayannan kaya daga kasashen waje dai ake shigo da su kuma cikin 'yan kwanakin na an samu wani ɗan tsaiko saboda wannan cuta ta coronavirus kana ga kamar wannan ya shafi kasuwancin ku. eh to ba za a ce ba amma dai ba wai lalle ne ya shafi kasuwa saboda kin gane lokacin da su masana suka zo sai suka ce mu nemo wayannan abubuwa da ake kare kai da su irin su wannan takunkumi da wannan bokiti na wanke hannu kuma idan mutane suka wasu tsaya daga gefe ka zo kusa da juna a ci gaba da yi amma dai yanayin kasuwancin ya shafi kusan ko ina ne kan a kasar nan a wannan bangaren kasuwar katako kuwa ina sashen inda ake sai da hatsi ne na kuma tattauna da shugaban kasuwar to salamu alaikum sunana Alhaji Awali Isa Hassan ciyaman na masu sai da hatsi kasuwar Laron to Jos. Da me da me kuke saidawa nan? To duk abin da ya shafi dai kayan abinci na buhu ba abin da ba ma sayarwa abin da ya shafi shinkafa, masara, gero, dawa, dauro, gyada da shauran dukkan kayayyakin amfanin gona muna da su a nan kasuwar. To a ganin yadda kwanakin na samu bullar cutar nan ta corona wanda ta shafi kusan kowane irin kasuwanci yaya shanin kasuwanci ku yake a yanzu haka? Kasuwanci alhamdulillah duba da dai lokacin da aka samu cutar bullar corona to yanzu da yake ana shiga gab da kaka to an samu ɗan rage a wasu kayayyakin kamar shinkafa haka da gero da masara to wannan an samu rage a wannan bangaren amma kamar wake shi yanzu ma ya kara tsada fiye da wancan lokaci na baya sabili da sabo bai fara zuwa ba tsohon kuma ya kare a hannun mutane to shi yasa shi ya kara kamar kashi talatin zuwa arba'in akan yadda ake siyarwa kamar watanni biyu zuwa uku da suka wuce. Za a ce buhun waken ya kai kamar nawa? To wake yanzu yana kaiwa dubu ashirin da bakwai ishirin da takwas akwai kuma kamar irin na sokoto ana samu dubu ashirin da hudu batun shinkafa fa ga yaya farashinta ita kamar yadda ne muke bayani da farko ita ta rage kamar kashi talatin akan watan takwas da ya wuce a yanzu kamar buhun da da ake sai da shi dubu hamsin da uku da biyar yanzu ya dawo dubu arba'in arba'in da biyu da uku a kowace kuma a wannan lokacin baya ana sai da ita kamar dubu arba'in da biyar ita ta dawo talatin da biyar da shida to kamar mudun a wannan lokaci kamar wata ɗaya zuwa biyu da ya wuce ya kai naira ɗari bakwai yanzu ana samu ɗari biyar ɗari biyar da hamsin a kasuwa. sunana mary choji to mary me kike saidawa nan muna saida hasi kamar masara shinkafa dawa acca gero tamba da sauransu a mudu mudu kenan kuke saidawa ko a buhu ma muna sayarwa ruwa ko a mudu muna aunawa To yaya farashin wayannan kayayyakin kamar masara yanzu ya kama nawa? Masara tsohuwa yanzu kudin shi ɗari uku sabuwa kuma naira ɗari biyu. Alkama ɗari biyar muke sayarwa muna iya ragi zuwa ɗari hudu da hamsin. Sai gyaɗa kuma shi ma ɗari biyar ne ana iya ragin naira hamsin. Aca shi ɗari shida ne mai duhun sai mai hasken kuma ɗari shida da hamsin. Ana samun riba wannan kasuwanci na kuwa? To ba laifi an gode Allah ko da yake yanzu komai ya yi tsada. so riban ba zai zama da yawa ba amma dai ana godiya ga Allah da wani lokaci akan ce ku ne kuke ƙara kuɗin kayan a ina ba ma ƙarin kuɗin kayan inda muka siya sai mu dan ɗaura wani abu a kai kawai amma abin da kuke ɗorawa baya yin yawa daidai muke kara inda kowa zai iya saya kina samun ciniki kuwa ba laifi ba kaman kwanaki da za su da yawa ana ta dafawa da yanzu kowa ya rage da huwan shi to sayan ma ya ɗan ragu yanzu haka To anan ina ainihin sashen da ake sai da abin da suka shafi nau'in katako da kayan gini dai gaba daya. Sunana Adamu Abubakar katakon ke sarwa. Wani irin nau'i na katako kake saidawa? Wanda dai ake bukata. Zaga ini irin nau'in katakon daban-daban ne akwai mai faɗi akwai wanda mai ɗan girma yaya sunayensu. Masu fadin nan shine muke cire shi uh, plank. su shauran kuma su ne wanda ake yankawa masu jinka 2x4 2x3 2x2 yaya farashin wannan katako at least da yanzu wanda aka san da ana sai shi da da takwas ya ya zama dubu daya da dari bakwai yanzu a halin da yanzu su kama 2x3 wanda muke sai shi a da kwata kwata bai wuce a ce an karba naira dari ba yanzu ya zama dari biyu da wani abu 2x4 dari hudu na yanzu katakan ma suna da bambanci ne ko dai duka katako katako ne eh katako ka akwai bambanci akwai farin katako akwai musamman akwai maraci akwai marke da gas nan sai wanda kafinta ya kawo muka sai ka yanka mishi to kowa inda yake tafiya suna daban-daban haka kudi ke tafiya. 'Yan kasuwan ta katako dai sun koka ne kan rashin hanya mai kyau a cikin kasuwar. Jama'a masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako. Ni Zainab Babaji na jagoranci wannan shiri sai kuma wani karon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. Shirin BOA Hausa. sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko mummunar rauni a jikin bil'adama cikin sauri Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustapha. Wannan sabuwar wannan da ake magana mago therapy kenan so muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kaman gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara da maganin warkar da wannan ciwon so mu yanzu abin da muke kokarin yi da magotherapy wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kamar gyambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu su kamar har kwana biyu haka ko sa'o'i arba'in da takwas zuwa saba'in da biyu haka so kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen so daya aka yi nasara za ga gaba ɗaya ya cire mana wannan dattin sosai kuma a zo a duba ana buƙatar a ɗauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimaka musamman wajen ragewa marasa lafiya Ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su kamar wata biyu wata uku suna gadon asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabon fasaha cikin kudurar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma ana amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa diabetic ulcers masu gyambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na basis sun ana samun su warke da wuri so a muna amfani da kuma wannan fasahar na da san bayan halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abin da muke shine muna kokarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin dan kankanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana takwas yau a wanke da safe a wanke da da yamma amma jiya na je na masa wannan dashen da na masa dashen nan jiya wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan datsin gaba daya cikin kasa da da 24 su amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana takwas ana ta da safa a goge da dare a goge ka ambata kwayoyin halittu kamar uh, kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke kuke samar da waɗannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha ito wa munan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory so akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wa'annan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu wannan dashen. to eh, kaci yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo ya a yanzu kun sami akwai wani mizani wanda misali za a ce idan gyambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke? eh muna da da akwai waanda magani akwai matar da ta zo ta zo da abin da muke ce ma necrotizing fasciitis na kafa kenan watan kaman a hausance nake jin cutar da ake ce sabara kenan eh. so ita wannan matar ita ta yi sa'a da ta zo tana zuwa ba ta wuce kwana biyar ba a asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan datin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fitan mana da su so yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata dashen fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan magana da muke na kwana biyar da a ce za mu bi yadda muke yau a idresin gobe a idresin za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan idresin amma cikin kwanaki biyar yau fiye da na tsarin baya eh. cikin kwanaki biyar muka cimma abinda su likitocin da shi wata plastic suke so kenan abin da muke ce ma kamar granulation tissue kenan eh. ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a aikin. kamar za a iya cewa yanzu wannan fasahar ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke da wata lalacecciyar fata da ba a so a kan niki sannan a yi magani misali? Eh, haka ne sabida abin da ke faruwa shi wa'annan kwayan halittun suna yin abin da muke ce ma kamar micro surgery mm. watan abu ne da ake nufi cewa kamar abin ne wanda wuka ba zai iya yi ba saboda suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai mm. kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure Kuma suna adana yawa suna adana so shi isa kuma mm. banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwukan so sabida muna gani ciwukan da muka samu wa'annan bayan halittun idan muka zo muka kwashe muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewar duk wani ciwo sai sabida mun san jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin da nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci wannan fata yawa fata kenan mm. slough kenan a mm. turanci muke cewa mm. so yana ɗaukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan mm. su ma idan aka samu duk wani wani bangare na jiki wanda ya mutu haka mm. da suke son su cire muna zuwa mu su wayannan kwayoyin halittun bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya eh gaskiya sabida abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya ciwar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sarki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun gani kuma insha Allah za a ci za a kai ga nasara eh, yanda ake bukata baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su ko warkinsu nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je karshen tattaunawar tasu yanzu a madadin dr mustapha ahmed yusuf da mahmud ibrahim kwari da ma julie lathers gresham ni ce aisha tisle ku kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga zangonmu na nasihar lahadi sunana pastor joshua kone daga ecclesia abin marmari lokacin dan kuwa barka da safiya zan so da safen nan makaranta cikin littafin roma sura goma sha biyu aya sha ɗaya ta ce don haka ina roƙon ku yan uwa saboda yawan jinƙai na Allah ku miƙa jikinku hadaya rayayya tsarkaka abin karɓa ga Allah domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi Zan yau in jawo hankalinmu da sujada ta ainihi ko kuma ibada ta ainihi. Yawancin mu mukan je ikkilisiya muna aiki muna ba da zakka muna yin wasu ayyuka duka suna da kyau amma ga ƙari littafin yakub sura ɗaya aya ashirin da bakwai ta jawo hankalinmu ta ce addini sanishiya kuma mara aibi a gaba Allah Ubangiji shi ne kula da sauraye marayu cikin ƙarfinsu da keta kai daga duniya da halin rashin aibi. Dan kuma sai mu tsara da ɗannan mu yi amfani da lokacin nan mu ziyarci kurkuku marasa lafiya kuma taimakawa masu ɗinki daga nan addinin mu da zama tukar kuwa kuma sahihiya da Allah. domin hadayen da yawan bada da Allah ɗaukar uwa Allah ya bishe mu Allah ya rahamshe mu Allah ya sa mu cika da imani na gode Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.